kai Hassan Makeup kai ne baka san halin wannan ya watan belan ba. Wannan shigar ta gidan yaron kaf social media ba wannan ya taimaka mata kamar yana ne taimaka mata. Na shiga ta hatsarurrukan da ta shiga sai da na shige shi. Dan ka taimaka wa bawa ko a gidan giya yake Allah zai baka lada haka in ka zalunci bawa ko a me ko me yake in ka zalunce shi Allah sai ya saka mai. Gidan tibin da muke aiki da ni da ita bawan Allah na duk wata ragama duk wata ɗawainiya shi ya ɗauki wannan ragamar ya kira wani ya tura min da kuɗi ya ce min in je in mata shopping kai mata tana gidan yari ban san hanyar gidan yari ba na je na kai mata na kuma tambaya ta me take da bukata ta gaya min na fito na je na siyo na kai wannan tsinaniyar yar wahala ta zo bayan ta fito tana asibitin nasarawa muka dinga zuwa ya je ɗauki makudan kuɗi ya je dauko ɗauko mata lauyoyi ya ɗaukaka wannan ƙara muka dinga zuwa da lauyoyi muna tambaya ba a siyo wani laifi ta yi ya ake ciki menene menene bayan pocket money da yake tura wannan karyar jakar Muka zo tana zaman kotu, kalli bacci irin na mai azumi. Amma da asuba in na tashi ba zan koma bacci ba, baba zai ce min in je in je in je ya ake ciki. Kafin a ɗauko ta daga asibitin Nasarawa na je zaman kotu. Duk wannan halin da ake ciki da yake jaka ce, da duk wannan ɗawainiya da ya dinga ɗauka akan wannan jakar, kuɗi da yake tura mata pocket money, wallahi miliyoyin kuɗi ya kashe akan wannan karyar. Sai cewa ta tijjani gandu ne ya yi belinta. waya in muka fara waya da ita tun safe sai yamma zan je ɗora abincin buɗe baki za mu daina waya da ita a lokacin saboda tana cikin halin waha'ula'i muna tattauna matsaloli amma da ita karya ce bata san da wannan ba ko gori bare ko yabawa ba kulawa ma balantana yabawa jaka ya uwar tambeli ai zai din ma da ta je ban gaya maka wani update wallahi Lagos din da ta je jifan shi dan aka yi mata ka je ka tambayi 'yan Lagos wanda suke a fafa jefe sai da suka jefe ta ai dina tai karya ce Allah ne ita taimake ni da bana mata tare da ita da da ni za a haɗa. Karya ce wannan da ka ganta wannan ba mutuniyar arziki ba ce aka zo lokacin da aka sa bom ɗin Kaduna aka sa wa 'yan maulidi bom bawan Allah ne ya kira ta yace ki zo mu raba wa 'yan maulidin nan kayan abinci. Sai cewa ta babanta ba zai bari ba bayan fa ya tura mata da kuɗi fata taho fa zan tura mata kuɗi ba magana ake ta dubu ɗari dubu hamsin ba magana ake ta ɗaruruwa billahi azimu ba ƙarya nake wannan jakar ba kuma har gobe bai daina taimaka mata ba amma wallahi ko godewa ba ta mai ba don ka taimakawa bawa ba wani abu ba ne haka in ka cuce shi Allah zai saka masa ko me yake aikatawa ta hana abin da ba a je an kawai yan maulidin nan ba kenan wannan hanin hanana da ta yi ita ta tsani wani ya raɓe ta ta jikinta ya samu alkhairi hanin hana na ta hana wannan abu abin da ba a je an je an kai ba ke